Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na farko na ansoshin masu sauraronmu bula adadin da ke son jin tarihin mai martaba marigayi sarkin zazzau mafi daɗewa kan karagar mulki, wato sarki na goma sha takwas Alhaji Shehu Idris, wanda Allah ya yi wa cikawa ranar Lahadi, sha ga watan nan na Satumba. Sai kuma kashi na biyu na ansoshi kan tarihin ƙasar Burkina Faso. To bari mu fara da tarihin marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris wanda Allah ya yi wa cikawa ranar Lahadi. Idan ɗimbin masu sauraronmu waɗanda har yanzu ke ci gaba da turo mana saƙonnin neman jin tarihin sarkin na saurare, an dace wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikara. Ya yi nasarar gabatar da tambayoyinku ga masanin tarihin nan na cibiyar Arewa House Kaduna wanda ya fara da cewa. To sunana Dr. Salisu Bala A mataimakin darakta a arewa house wato gidan sardauna cibiyar adana kayan tarihi da bincike na ilimi da ke karkashin jami'ar amadu bello da ke zaria kuma malami mai koyar da tarihi a tsangayar wato karantarwa da koya da tarihi na jami'ar amadu bello da ke zaria to marigayi sarkin zazzau alhaji shehu idris wanda an haife shi shekara ta 1936 wanda ɗa ne a wurin wato malam idrisu auta wanda shi kuma ɗa ne a wurin wato sarki sambo sarki malam sambo wanda sarki malam sambo ɗan nan ya yi sarauta daga shekara ta 1879 ya ƙare a shekara ta 1888 kaga ya shekara tara cir yana sarauta kakan shi wannan sarkin kenan kakan margaye wannan sarkin da ya rasu wannan shine sila wato babban wato foundation din da ya sa shi kan shi ya zama sarki saboda kakan shi yayi ta daidai baban shi bai ba amma kakan shi yayi ɗaya kenan na biyu mutum ne wanda za mu iya cewa idan ka duba bangaren ilimi ya yi zarra matuka kwarai da gaske tunda ya farko ya je elementary school a nan kofar gayan eh, daga shekara 1947 zuwa shekara ta dubu da da dari tara hamsin kaga ya shekara uku kenan sannan daga nan ya wuce middle school bayan wannan daga ya shekara biyar shekara ta dubu da da dari tara hamsin zuwa shekara ta dubu da da da dari tara hamsin biyar. bayan nan ne ya je makarantar horar da malamai da ke katsina wato katsina training college daga shekara ta dubu da da da dari tara hamsin shida zuwa shekara ta dubu da da da dari tara hamsin bakwai bayan nan ne sai zama malami to kaga sirrin abin da ya sa alhaji shehu idris mai martaba sarkin zazzau ya rungumi harkar ilimi kuma ya bautata mai ilimi babban dalili shine shi ma malami ne na makaranta a lokacin ya yi karantarwa karkashin wato bangaren ilimi a lokacin da ake na native authority system kenan ya yi wannan inda ya karantar a gari ruwa kamar haka ya yi karantarwa a hunkwi ya karantarwa a birnin zaria ya karantar a Paki, ya karantar a zangon aya to tun daga nan ne ya samu sha'awa da ragaba na san kasancewar kasancewarsa malami da kuma son taimaka ma harkar ilimi da waɗanda ma suke ƙoƙarin raha ilimin sannan ya tafi course a wannan congo institute da ake magana uh, institute of education uh, institute of administration kenan a shekara 1961 a nan bayan ya gama wannan course sai aka sa shi ya zamanto wato babban sakataren sarki private secretary na sarki muhammadu aminu a wannan lokaci bayan nan ne ya yi sabin a wannan ofis daga bayan shekara biyu ya koma ya koma education department mana wurin bangaren koyarwa tunda dama tsohon malami tsohon malami ne a shekara ta 1963 bayan na ya tafi wani course a Australia a shekara ta 1967 bayan ya dawo ne sai aka nada shi hakimin birni birnin Zaria da kewaye sannan kuma aka nada shi dan madamin Zazzau a shekara ta 1973 wannan bawan Allah ya zama sarki a takwas ga watan fabrairu na shekara ta 1975 inda shekara 45 yana kan karagin mulki shine ya rasu a wannan rana 20 ga watan nan da muke ciki na shekara 2020 to idan ka duba za ka ga wannan bawan allah ya yi rayuwa rayuwar da ta zamanto san barka shine sarki na goma sha takwas kuma shine sarki wanda ba a taɓa samun sarki wanda ya daɗe akan karagar mulki irin shi ba a ƙarƙashin sarakunan da za a ce bayan jihadin dan fodiyo bayan jihadin shehu dan fodiyo ba wanda ya shekara 45 ba wanda ya shekara 45 haka idan ka duba a Kano ba wanda ya shekarun Ado Bayero shekara 50 yana kan mulki kuma sai ya to abokanai ne gashi sun yi tsawon rai sun kuma daɗe akan mulki kuma sun san menene zai jawo mu al'umma su ci gaba me za a tuna ne na mai martaba marigayi sarkin zazzau gaskiya abubuwan da za a tuna suna da yawa ka duba rawar da ya taka musamman wurin taimakawa wurin magance rikicin da ya kamari a jihar kaduna tun daga shekara 1987 aka dasa rikici a kafancan ya jawo mutuwar mutane aka sake yin wani rikici shekara ta 1992 har sau biyu february da march da me aka kashe mutane haka aka zo shekara ta 1999 a kafancan rikicin fada sarkin kafancan aka zo kasuwan magani aka zo rikici na shekara ta dubu biyu a kan maganar shari'a wannan bawan Allah Allah ji kansa da rahama ba karamar muhimmiyar rawa ya taka wurin wanzar da zaman lafiya a ƙasa baki ɗaya ba don rikicin da yake faruwa wannan ban Allah ya hana rikicin ya a ko'ina ɗaya kenan sannan ya jawo hankalin sarakuna ƙananan sarakuna da ke ƙarƙashin mulkin ƙasar zazzau a kudancin kaduna idan ya magana ba sa sabawa har an kai lokacin da za a wayi gari aka wayi gari ya ko waɗannan da ya gwamnan jihar kaduna yana kiran sarki mai martaba sarki a matsayin uba me ya jawo haka suna da bambancin addini suna da bambancin kabilanci amma sarki bai fasa taimakon shi wurin tabbatar da ya cimma nasara a mulkin shi na eh, matsayin shi na gwamnan jihar Kaduna ba har shi yasa idan ya je fada sarkin eh, sarki yake durkusawa baya zama akan kujera amma yana matsayin gwamna yana da damar da zai cire mm, sarki amma kuma ya ɗauke shi a matsayin uba ka gani saboda me saboda gudunmawar da wannan sarki yake badawa ba tare da la'akari da bambancin addini ko bambancin kabilanci ba. Sai kuma kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan tarihin Burkina Faso. Idan waɗanda suka yi tambayoyi na baya-bayan nan kai da ma waɗanda suka fara, irin su Bala Muhammad Damban da Garba na Halikan ba da dai sauransu na saurare, har yanzu ga masanin tarihin nan na Arewa House Kaduna Dr. Salisu Bala da ci gaban ansarku. yawa daga cikinsu suna noma, da yawa daga cikinsu suna kiwo, da yawa daga cikinsu kuma mafarauta ne. Sannan bayan nan kuma akwai kamar yadda na ambata cewa akwai kabila irin ta kabilar mosi waɗanda waɗannan kabilu ana samun su ne da a arewacin ƙasar ghana amma daga baya suka kaura suka zauna a cikin ƙasar wato burkina faso sai hmm. eh, suna daga cikin waɗanda suka yi kaura tun na farko ya zuwa wannan yanki sannan akwai mutanen da gomba waɗanda su ma sun zo sun zauna a cikin wannan ƙasa sannan akwai sauran kabilu ƙanana dai haka sannan wannan ƙasa ƙasar faransa ta yi mata mulkin mallaka musamman a lokacin da wasu dakarun sojoji da ke karkashin wani kimbali suka zo suka zauna a kasar wato burkina faso mm. wanda da ana kiranta da ofa bolta mm. wannan lokaci ya shafi shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas ne da casa'in da shida mm. a wannan lokaci ba abin da ba jama'ar kasar ba su yi ba su yi turjiya su hana kasar faransa yi musu mulkin mallaka amma abin ya ci tara hmm. saboda haka har sai da wayannan sojoji karkashin jagorancin wani dakarin soja da ake kiransa kimbalin suka murkushe yunkurin waɗannan mutane na motsi da kuma wasu daga cikin mutanen ƙasar har sai da suka kama babban birnin garin wato wagadugu sannan a shekara ta dubu da dari tara da goma sha tara aka samu haɗin kai tsakanin wasu yankuna na kasar daga baya dai sun koma karkashin mulkin kasar faransa sannan a shekara ta dubu dari tara da talatin da biyu aka tabbatar da tsarin mulki irin na faransanci a wannan yanki tafiya ta tafiya faransa ta kafa dokoki da take gudanar da ayyukan mulki da kuma samar da kayayyakin amfani wanda suke kai su kasashensu suke sarrafawa kuma suke dawo da su kasar burkina faso jama'ar kasar su siya to daga baya Kasar ta samu mulkin kai a biyar ga watan Agusta na shekara ta dubu daya da dari tara da sittin. Sannan akwai shugaban su na farko shine ake kira Maurice Yamiago. Maurice Yamiago shine shugaban kasa na farko ƙarƙashin wata jam'iyya da ake kira Voltaic Democratic Union. Wato ƙungiya ce ta tabbatar da mulkin demokaradiyya na mutanen kasan Ofa Volta a wannan lokaci tunda a wancan lokaci ana kiranta da suna Ofa Volta. ba ana kiranta da suna burkina faso to bayan nan bayan sun samu mulki da ya shekara biyar sai shi wannan bawan allah da ake kira yamiyago wanda shine shugaban kasan wafa volta na farko ya soke dukkanin siyasun kasar gaba daya ya kuma gyara constitution ya tsara shi ta yadda zai ba shi damar ya ci gaba da mulki a kasar na dindindin na har abada so bayan nan aka ci gaba a haka matsi ya matsi sai aka samu tarzoma tarzoma ta so ne daga kungiyoyin ɗalibai da kungiyoyin ma'aikata da kuma ma'aikatan gwamnati suka zo kan titi suna tarzoma saboda halin matsi da suka shiga a ciki saboda turawan sun cusa masa ra'ayin wato ya azurta kanshi da dukiyar kasar saboda haka aka samu wato abin da ake kira corruption ya shiga cikin wato jerin masu mulkin kasar musamman ma karkashin jagorancin shi wannan shugaba Maurice Yamiago so daga baya tarzoma ta tarzoma <clears throat> wanda wannan tarzoma ita ce ta jawo mulkin ya ruguje aka samu juyin mulki na farko a wannan kasa a shekara ta dubu tara da sittin da shida saboda wannan matsi da jama'a suka shiga a ciki da sauransu so daga baya aka zo aka tabbatar da wani tsari da zai sake dawo da kasar kan turbar mulki irin na demokuraɗiyya. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansoshin tambayoyi kan tarihin mai martaba sarkin zazzau mai rasuwa Alhaji Shehu Idris da kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansoshi kan tarihin ƙasar Burkina Faso. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara da wanda ya haɗa mana sautin Haile hail da kuma injiniyanmu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.